قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا yayin da ta gan shi a kamannin cikakken mutum yana fuskantar wurinta sai ta ce ina neman tsarin Allah mai rahama daga gare ka kar ka yi min wani mummunan abu ya kai wannan mutum in har ka kasance kana tsoron Allah